والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين kuma waɗanda suka ƙaurace wa gidajensu da ƙasashensu don neman yardar Allah da ɗaukaka addininsa sannan aka kashe su a wurin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah ko suka mutu to tabbas wallahi Allah zai azurta su da wani arziki kyakkyawa wanda baya yankewa kuma lalle Allah tsarki ya tabbata a gare shi shine mafi alherin masu azurtawa